assalamu alaikum warahmatullahi barka da wannan lokaci a wannan bidiyon allah da zan ƙara mana bayani game da wannan mining din na lot wasu suna cewa ba masu sanya ake mining din ba wasu kuma a suna mining sun gaza gane yaya abin yake ne a yanzu dai a wannan sanshin din ko in ce wannan episode din sun ba da guda miliyan 250 sun gaba daya daga jiya zuwa yau gashi an ci kaso da biyar. a cikin kwana uku suka bayar mutane su cinye a to kai da ka shiga nan gurin zai nuna maka a start mining ni gashi na restart mining ina danna restart a zai ci gaba zai ci gaba da yin mining kenan barin taba shigan mu haka to yana dan loading wannan shine kamar a ce episode na ƙarshe gashi nan suka ce the final lot mining gashi nan mining event shi wannan final ne na ƙarshe ne Eh, barka gani haɗin gwiwa da gamayya da wannan lot ɗin yake da shi wannan abu ne mai kyau in ka duba za ka ga eh, an yi verifying ɗin wannan gemi ɗin an yi verifying ɗin su ba abu ne wanda za ka yi wasa da shi ba magana gaskiya daga cikin eh, mining ɗin da ba na wasa da shi to fa wannan gemi ɗin ne ba na wasa da shi ko kaɗan misali aka ce powered by gemi sai gashi nan wayannan su kamar wayanda za a ce kamar haɗin gwiwa ne binance lab ton foundation uh, the bondis box telegram uh, amico bands waye gashi nan dai wayannan su ne kuma episode episode ɗin da aka zuba gashi nan soft uh, staking telegram mining uh, uh, wake da suna gemi hard staking episode 4 shine za mu shiga episode, episode 5 kuma a shi ma za mu shige shi ha mun yi episode 3 mun yi episode 2 mun yi episode 1 yanzu muna jiran episode 4 da episode 5 shi ba lallai su ce mining za a yi ko wani abu dole za mu jira mu ji me za su ce misali wanda ya mining din bai yi claiming din a coin din shi ba misali abin da zaka za zaka danyo back kamar haka in ka danyo back ina back take in ka yi back uh, gashi nan gurin inda aka ce claim uh, zan yi claiming ɗin kwaya dubu takwas kenan da ɗari biyu da goma na yi claiming su uh, to ina zan gan su can sama in ka kula nan saman nan gurin alama hotar nan nan ne zan shiga zai buɗe min profile ɗina kama haka cikin profile ɗina gashi nan ina da guda dubu goma sha uku dubu goma sha uku a yanzu haka ma kaga ina mining ɗin ba gama ne ba muna da ragowar wajen kaso 74 kenan percentage 74 kuma ga wasu ina mining to ka ci gaba da mining din wannan abin wannan abin kamar yadda suka ce is going to be huge duk wanda baya yi ya shiga ya rika yi duk bayan minti 30 ake yi duk bayan minti 30 ake yi kuma wannan abin da suke bayarwa da shi ake zuwa a yi boosting din mining da shi ake boosting din mining ba na wasa da wannan mining din ko kaɗan gaskiya duk wanda baya yi ga link din shi nan in kuma kana yi ka ci gaba da yi abu ne free ka rika yi kuma sannan ka rika bibiyar su ta wannan twitter duk zaka rika ganin abin da suke dorawa da tsare-tsaren su da yadda abin zai kasance allah ya sa mu dace